da sauri ta ƙarasa wajen mai waja game da kamo shi da rungungume shi ta yada fuskar su ta juna sannan ta sanya lips a bakin shi yana mai cuciya a sannan a hankali yayin da close lips ɗin da ta saka a bakinta mai danko da kuma ƙamshi yake taimaka wajen matsa labban su waje guda yayin da hannayenta kuma sake saman kafadar shi tana mai matsa mashi kafaɗar a hankali cikin tafiyar tsutsa take matsa ka ta zo tsakiyar ƙeyarsa. Tana bin tsawon gashinsa tana jijjiya ta ɗan ɓangare ɓangare zuwa ɓangare. Yayin da shi kuma yake tsarewa, yana jin daɗi har cikin ƙwallon shi. Tura hannunta ya cikin bom shot ɗinta. Yana mai son ya cire wannan. <laughs> Kishiya ta daga tsiraici na that is impossible. Abin da Wali ta raya a ke kenan. A daidai nan, daga bakin shi yana motsi. Alamar yana son sanya magana da haka cikin sauri ta saka harshen sa a cikin bakinsa. Wutulu Aya ya ceki harshen nata, ya fara tsotsa tamkar yaro ya samu alewa tsinke. Cikin shi sai faman ruwa yake, yayin da Joyce cikin shi take ta faman karkada abin gwanin ban sha'awa. Takumi uwar gida ta rabka, shi ko nawa ɗin sha'awa yake haka. Gaba ɗaya ya zama tamkar wani mahaukaci taɓaɓɓe. Sakin harshen ta yi, ya danƙi fuskarta. ya saka idansa a cikin nata my love na ƙoshi ki bani can muryarsa ta ƙare tana kirkiɗi ne tremble mana saboda yadda ta saka bakinsa a cikin nata ta ɗan saboda yadda ta saka bakinta a cikin kunnen shi ɗan hura mishi iska da ɗan ƙarfi Ki yi tamkar za a sare mashi rai saboda tsafar daɗin da ya ji magiya ya ɗaura mata yana ci gaba da cewa Allah ki bari ki bani dan Allah. Mikiya ta yi tsam rage gyara zaman wandonta. Alamar tana son ta wuce daga cikin ɗakin da Saude ya shanyo ta. Gami da cewa ina za kuma haba uwani. Ki zauna mana wai ki ba kya tausayi na ne? Ni ka kyale ni. Ga matarsa kanta can tana kallon mu. Ba na son ban son gindanta. Samsam babu ruwa. In na shiga har wani hucin azaba nake ji. Ike nake so. ke ce abin nishaɗi ta caɓa baki sai na ce to sai dai ka ce mata fita daga cikin ɗakin nan cikin ramur murya ce da ita don Allah ki fita wasu zafafan hawaye ne suka sake san ranuwa daga cikin idanunta ta kalle shi gami da cewa zan fita yanzu nan ko zan fita ka faɗi gidan ma zan far maka na gode da abin da kai min je marasa ta ɗaure bai san san da ya janyo ta gami da hankali ta a saman gado ba ya ya fara yi ga kayanta tamkar wani mahaukaci akan hannunsa ta faɗa Kasan tayis Na haka sosai ta kasa tashi daga inda take kwance tana hango su ya turo la cikin fanko a tsirara ya hanka a tsirara ya da kirjin soje kuta yana mamurza nonon junanta yayin da nufo ɗinta yake sukan nasa kasantuwar cewa tsawonsu kusan ɗaya ne hannunsa ya saka a cikin ramin hedikwata ɗinta yana kwakwala a hankali yana cincida ta, tana zallo gami da wani ihu tana faɗo. wayo <sighs> oh my god Na sauri ta kawar kanta gami da miƙewa a matuƙar wahalce ta shiga zuwa ɗakinta hijab da air force kawai ta ɗauka ta bar mashi gidan kamar banana da sai tana mai lalalawa in a romantic na ban wayo daɗi cikin fanshi haushi ya karkatar da ita ya tura masa ya a cikin hedikwata ɗinta bayan ya ɗaga ƙafar ta ɗaya to facilitate entry kwatso yake ɗarka mata yayin da idanunta yake a shanye da na juna ƙyarƙyar ba kunya ba alama ta irin na soyayyen 'yan duniyar nan hannun da ta kai ta kewaye saman ƙugunsa saboda kar ta faɗi da ya ce kawai yana riƙe da ƙafar ta ɗaya yana riƙe da cinyar ta ɗaya riko ba na wasa ba haka ya ninga fancale suna zuba surutan fatsarsu. Sun kwashe kulla kusan mintuna ashirin da biyar kafin da Sani ya saki ta ya fito da hajiya babbarsa. Yana mai leliya da sauri da sauri. Ita kuma motsawa ta yi da ke ta nufo wajen kujerar da ke ɗakin. Yayin da ta ke ta faman up and down. Shi kuma gani ya kamar ce mushi suke welcome, welcome, move forward. Da azama ya bi ta rungumo duwawan nata. Yana mai lallaka su cikin dadin daɗi da nishaɗi. Wali. ƙin yi min goho. Dafa kujerar ta yi ba tare ta tanka mashi ba. Aiko ta fara rawar zanku. Yana ganin yadda duwawun kanta suke ta up and down suna wani karkadawa. Sam ya kasa cafke saboda yadda suke rawa a cikin idanun shi. Daga can dai Allah ya bashi iko ya cifke su. Ya huda su da kyau ya laso ruwan dorinta. Yana mai kuka da bai san ya iya ba. Wala ki akwai daɗi. hedikwata ki akwai sirri wayyo uwale kar ki taɓa hana ni hedikwata ɗinki wayyo duwawu akwai daɗin taɓa ah hannunta ta sakala a kan yar tsakiyar sana mai lailayawa saboda surutansa sosai yake ƙara kunna ta kashe yadda yake suke mata ruwan nata ba karamin daɗin shi take ji ba ita dai ba ita dai ita ba ta a kwana a hakan ba abinda wancan garan ya kasa yi mata kenan har suka rabu. Amma ko shi mai wadan yau ta lura ya fi koyaushe kwarkwarewa. Komai yana yin sa cikin zafi-zafi. Da haka kullum ta ɗau alkawarin za ta dinga ba shi maganin ƙarin sha'awa. Za ta dinga ɗinka mishi a cikin abinci ko a cikin abin sha har sai ya dawo ya saba da ita. Hannunsa ya kai ya kama nonon ta yana mulawa Kafin da bisani ya zaro bananarsa ya soka ta ya fara gurza ta a saman fasanar lips ɗinta. yana faɗin oyo daɗi sai dai kama gana mata azaba tana ihu yana yi suna yin suna yin ihun a tare wayo mai wata ƙaiƙayi ka so samu tana fama ta ƙara shi magana tana mai fama mutsu mutsu kafin aladabce ya zungura mata ita da ƙarfi ya kuma fito wata ya ƙara ta saki tana mai faɗin wayo ka maida mu ita Allah haka ya riƙa yi mata yana mai mata ɗan dangwale ya saƙa ya kuma sake fito da halittar tasa ji kake ɗas ɗas ɗas yana kallon yadda suke tsukewa suna mai fito da wani irin ruwa sai da ta galabaita kafin da bisani ya zungura mata banana tasa a cikin hidikwata nata sai dai bai yi speed ba saboda ya ji ya haɗe da ƙugunta har har yana kakarin amai Aiko ya fara zinduma mata kwatsu babu ci babu kani. Ihu take tana mai faɗin wayo mamanmu, wayo mamanmu, ah, daɗi. Sai da suka kusan sallar asuba sannan ya ɗin haƙura. Yau da nacin uwala amma mai da ya kai ta maleji. Ta riga da ta gama samun nutsuwa. Shi kan mai wada. Bala'i ne goma da ashirin a tattare da shi. Ga tarin bacci ga kuma bala'in jaraba wanda har yanzu bai yi rilisin ba. buɗe baki ya fara magana. Wale, yan mutumani ya yaƙi zuwa. Ban san me na sha ba. Wallahi na san wannan ƙarfin da ke jikina ba nawa ba ne. Don Allah ki tausaya min kar ki ce kin gaji da ni kin ji. Cikin haki take matsa tana mai ja da baya daga gaban shi. Sun yi tsali ya fi kala goma amma har yanzu bai gamsu ba. Charab ta ce da shi, wallahi me wuda ba zan iya ba. Kwakwaso na zafi yake ba. haka zalika kan nuna tamkar za su tsinke saboda tsabar murza da damtsa da suke samu a wajenka wallahi ka ci gaba da fulu ni dai ba zan iya da kai ba kewaye ɗakin ya kama yi da banana shi a saman hannun shi sai ba manzallo take yi na shiga uku to don Allah ya kira matata in sauke nauyi na akanta na san ita tana can tana tsimayata busassan mai busasshen duri eh na Ni dai kawai babban na in samu matsalar, in samu, in samu, matsalar, manyan maganin matsalata. Ya faɗa yana mai ƙinƙina gami da dafa gefen marasa. Ga kuma cikinsa sai faman kulle mashi yake. Jin abin da ya faɗa ne ya sa uwa ta zauna a saman gado ta tankwashe kafafunta gami da ce mashi. to zo kai ta nan. Ko da ya shiga mata gami da yi mata sambatu. har wannan lokacin bana nan tana cikin hannunsa. Saƙala ta yi a sakan ƙafarta, yana mai cusa game da zarewa, yana mai kallon bana yana mai kallon hedikwata ɗinta, sai dai na tsoron taɓawa saboda kada ta yi mashi jaraba. Gashi ta shanya masa gashi ta mishi kuɗi da idanu, wai zogi take ji. Kun ji fa kawai dai ita ta samu gamsuwa shi kuma ko oho. Wale, don Allah ki bari dan ɗan yi wasa da hedikwata ɗinki. na san zan fi samun gamsuwa. Turo baki ta gami da hura hanci, ai kakanin gashi nan. Hannu ya kai, yana mai lalle ya gami da finkin gently, da sanda ya rintsa tsansa a cikin fashanar ɗanta, sai ya kamar korarsa ce ta shige cikin ya da kwata ɗina nashi da don haka yake jin wani irin sanyi a cikin ranshi. Sai da ya kai akalla kusan mintuna goma sha biyar, sannan ya wasu sojoji a cikinsu sun fara kawo mashi hari. da haka da sauri ya turmushe ta gami da kwalar ƙafafunsa ƙafafuwanta ya ta burbutsa mata bananarsa a cikin da anta ihu take haka zalika shi ma ihu yake kafin daga can wani fallatsin ruwan mani ya fara zubowa mai yawan gaske ya daɗe a haka fuskar shi gaba ɗaya ta yi kace kace da hawa ya tamkar wani karamin yaro daga bisani ya sulmiyu daga saman kanta yayin da bacci ya an kaba da su gaba ɗayansu A washe gari mai wata ya kasa tashi. Ita kan uwa ladar ƙarfinta ta miƙe, ta je ta yi wanka, sannan ta haɗo mashi stimulant lifta mai haɗe da kayan ƙamshi, sannan ta fara haɗa masa breakfast. Sai da ta gama sannan ta tashe shi da ƙyar tamkar wanda yake jinya. Lipton ɗin ya sha, sannan ta taimaka mashi ya je wanka ya kuma zauna ya a zaune gabatar da sallah. bakin shi sansan babu aftal tamkar da malaria ta kama haka suka je suka yi breakfast sai faman yi mishi kwarkwasa take shi kan loba bata ishe shi ba jiya shi kaɗai ya san azabar da ya sha a hannun kwale tabbas akwai sa hannunta a cikin wannan al'amarin haka zuciyar shi take raya mishi ka san Allah fefi jiya fa ka kusa kashe na shi daɗin ka sosai kamar a ƙara gabansa ne ya bashi wani sautin daram sannan ya ɗago da idanun shi game da cewa ni ko wallahi zakari na ciwo yake mu don ina ji sai na fi sati ban ban wai wata macen ba wani dariya ta yi sannan ta ce da shi ha wallahi wasa kake yi to ni kuma kai yaya da ni cikin sauka sauka ya ce da ita haƙuri mana matar mai dogo ko da ta koma gida sai da ya kwashe sati bai waye ta ba da dangin tana wasa wukar zuwa idan ya ce su masa rashin mutunci har suka so mai rarrashinta suna masu ba ta haƙuri sai na haɗa da magunguna gami da shawarwari game da busasshen barji da take fama da shi ka zai iya biya wa mijinta buƙatar shi wanda hakan ya baiwa kishiya falo a gidan mai wadan ɗaya daga cikin su da take ba ta shawarar abubuwan da za ta yi wadda za ta samu yadda za ta samu da dinga biya wa mijinta buƙatunsu. Da farko ta ce, ki dake yawan saka zuma a gabanki kuma ki shafa man zaitun. Haka kuma ki dinga sha safe da yamma. Ko kuma ki samu ruwan albasa, Mazar kwaila sai ki dafa su a waje ɗaya. Ki dinga sha kullum ƙaramin kofi. Haka zalika za ki iya samun garin jirya? ki haɗa da fil milik sai ki dafa su ta ki ga sun haɗe sosai sun dunƙule to a haka za ki dinga ci ko kuma ki samu sassaƙen ɓaure kanumfari zuma citta da mazarƙwaila da farko za ki sa sassaƙen ɓaure a wuta ki bari ya tafasa har sai ya canza kala sai ki sauke ruwan ki tace ki dafa kanumfari da citta ki daka kanumfari da citta ya laushi sai ki zuba a ciki ki sa zuma da mazarƙwaila sannan ki sake mayar da shi kan wuta. Idan ya dahu sosai, za ki ga yana ɗaki je yana ƙamshi, sai ki sauki ki aje kina sha sau biyu, wato safe da dare. Ki samu furen zogale, ki haɗa da 'ya'yan da kuma ganyen ki saka a ino su bushe, sai ki daka. Ki samu zuma da milik, kina sha safe da yamma. Haka zalika kuma za ki nemi man kaɗanya, ki haɗa da man shanu, ki kwaba kina shafa gabanki in yayi kamar awa ɗaya sai ki samu ruwan zafi ki wanke haka ka kafin wani haɗin zaki samu itacen zogale ɗanye ki haɗa da kokumba ki markaɗe su a cikin blender sai ki tace ki saka pick milk ki zuba zuma ki dinga sha ki, sha haka zalika kuma ki dinga ɗiga gabanki ko kuma ki samu gero a surfa miki shi ki haɗa da mazarƙwaila da kanumfari da man shanu ki dinga saka ki saka a ruwa ki ɗora a kan tukunya ya rahu sosai sai ki tace ruwan ki dinga sha a cewar marubuciyar shi wannan ya fi kowanne kawo ni'ima da kuma gamsar da mai gida. bikiwan shagali. bikiwan shagali. yau ake ɗaura auren Hajara kuma Shirciro mashantali. Haka zalika Umma Kultum da kuma Muhammad Adnan. Da yadda aka fara ɗaura auren Hacu a fadar mai martaba sarkin Kano, sannan aka ɗaura na Umi da Adnan. Umi kam ita ce amara ƙirjin biki, kuma na karɓar baƙi umi ke yi. Makullan ɗakin rabo suna hannunta na jakunkuna mai ɗauke da suna amarya da ango, kalandu, littattafai da kuma atamfofi. Masha Allah. Hakika ciro mashin da ya yi ƙoƙari shi da ummi. Sai dai ana ɗaura auren Adnan ya kirata. Cikin tsanin farin ciki ya ce da ita. Congratulations amaryata. Daga yanzu kin zama Mrs. Muhammad Adnan. Ki huta lafiya. Kafin ta yi magana Kit ya kashe wayar. Wani tsamtace a kirjinta. Kar da har da aurenta da shi aka ɗaura. Jema kaɗan sai kayan uwa da abokan arziki suna shigowa cikin gidan. suna masu taya umma murna. Ɗaya daga cikinsu ne yake cewa, auren yara biyu maza, auren yara biyu a zamanin nan ai ba wasa ba. Gaskiya ki gode wa Allah. amma kan ko da ta haka, sai da ta ji kamar an buga mata kusa a tsamanka. Sannan ta ce, kawo ban fahimce ka ba. Auren ba auren hajara kaɗai ba ne aka ɗaura aka aka ɗaura ban da na umi ba. amma na ji kamar kuna ambatar ummi a'a ummi ba ita bace umma kotum da wani adnan ta fa kirci umma ta yi ta rafka salati sannan ta so makwala ummi kira a matukar tsorace ummi ke kira dandazon taron jama'ar da ke cikin gidansu tana manufar ɗakin umma ko damuwa da 'yan murna da ake mata ba ta yi ba babban burin ta shine ta je ta je a ta wannan auren da ake cewa an ɗaura ita da Adnan. Ummi, ni za ki munafurta? Wato dama ta shige da fice da su da suturin da ke ɗinkawa, ashe dama na anko ne ko? Saboda kin san dama za a haɗe bikinki da na wancan yaran Wannan bukar wutar cikin taki, wallahi yaran ki ki cuta. Ma ka yadda zaki jimirin jiran shi har ki yayi waɗancan yaran. yadda na kansa tamkar gindinsa a hannu wallahi kin siyo kanki tashin hankali ni tashi ki je ki ban waje mutumiyar fanza amma Kuma ki tsafa tsaya ki ci ni fa ruwa na ce ki kawai ki bar min ɗaki na wucewa ta yi tare da nufar ɗakin ta je ta kwanta da cire ɗan kwali da ke kanta ta fara fifita saboda tsananin damuwa take cewa me zai sa auduna ne aure ni to amma kuma me yi aibin shi wadda bangare daga cikin zuciyarta ya ba ta amsa. Anya? wash To ai kuma abin farin ciki na ne. Yau na samu cikar burina. Tunda ya ce ba zai ba zan tare ba har sai na yaya sai ban. <laughs> Tun yanzu ya kamata in na kaina. Wato shi ma fa Adnan Hariji ne irin kuliya. Tunda na ji Umma ta ambaci haka. <laughs> Allah na gode ma. Ina fatan Adnan ya zama hariji daidai da jininmu. jinin jarumtaka ni kam na ce ummi ki ma fara sauka a layi samsam ban san ki da haka ba kuma bai kamata a ce kin fara tun yanzu ba Adnan suna amsar aure shi da danginsa suka zo zuwa suka zarto zuwa gidansu ummi godiya sai dai bai nemi ummi ba dan ya san yanzu a falci take cike da haushin shi haka suke flight suka nufi Abuja a gidansa na Abuja suka huta ma'aikatan wani expensive hotel ne suka entertaining ɗinsu. For the next day kuma cikin farin ciki suka bar Najeriya. Suka bar Adnan kaɗai a Najeriya. Sai faman struggling ɗin buɗe kamfanonuwa yake guda biyu a nan Kano da kuma Abuja. Ya, a Kano ya sai madaidaicin gida with the intention idan ya zo Kano zai dinka sauka dan ya gaji ta sauka a hotel. dan sosai yanzu yake son zama Najeriya ba kamar ta ba. Umi sai yamma likis ta fito cikin tsannin fushi take bin kowa na gidan ta kallo ta shirya za ta tafi kai amarya haco kwatsam sai ta ci sako a cikin wayata ɗauko wayata ta ji yaran shiga misa in ta fara karatu kamar haka Wai. kar ki fita min da babies ina kai amarya be in your room ki ma amarya ce as you so za mu yi waya an jima wani takaicin bakin ciki ne makale mata a wuya wai adna ne kwamandan ɗinta akan kada ta ce kai ɗakin akan kada ta kai hajji ta yanzu ya yi min adalci kenan shiru ta yi kurum tare da janye mayafin da ke kanta ta zauna ta bas akan kujera sai faman huci take ya dai amaryar laraba so ana jiranki a cewar uwa lake nan da ta magana suna mai kyalkyala ba ummi dariya kwaba kwaba ummi ta yi da fuska kamar za ta yi kuka ba za ni ba dariya suka sake har da hajjo hayye wato adnan ɗinnan namijin duniya ne tun yau ya fara gwada ya gwara gwada ikon shi akan amaryarsa don dori yan mata yan matan adnan a fi lafiyar gado a shalom kuma a kwantar musa da hankali da daity talk hararar wasa ta bankaɗa musu yami da cewa to aka ce muku ni kuma irin ku ce to ma sauraro kwana biyu kusan kwana biyar an ji ni shiru. Hakan ta faru ne saboda rashin lafiya kuma yanzu haka muna exam ne. Cin shiru shiru na barku ne ma ya sa na ce bari in leku, tunda mun ɗan samu hutun exam zuwa Monday za mu ci gaba. To amma saboda Lahadin nan babu abin da muke yi. yace ce to bari in zo in dan yi muku karatu ko kuwa samu dan abin sauraro. Zuwa an ci shi ma in sha Allahu za ku ji mu da littafin ɗayan aljanar ruwa. a huta lafiya. Kada dai kuma ta kada dai manta da nuna mun subscribe sannan ku ta'auna alamar ƙarar sanarwa domin santa ku da samun dora sabon shiri. Kana ku ta'auna alamar like domin kara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku yi na wannan bidiyon ga abokan ku da ku Facebook. Sannan kuna da damar ajiye ra'ayi ko rafi ko yaba a comment section. Kamar ta littafin da muke kawo muku. A huta lafiya.